Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma da karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi ni cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su farko akwai labaran duniya bana za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin afirka a yau akwai shirin nan na ra'ayin masu saurare za mu kama shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mata a cikin al'umma waɗanda su ne jiran abin da za a saurara makafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a kuma tara ga watan mayan shekara ta dubu biyu da da ashirin uku wanda ya daidai da ashirin tara ga watan shawal na shekara dubu da da da arba'in hudu hijira ya. masu saurare kun san cewa shekaru 98 da sa gabata a rana irin ta yau 19 ga watan mayan shekara ta 1925 aka haifi malik el shabazz wanda aka fi sani da malcolm x shugaban wata kungiyar musulmi ba kyan fata a kasar amurka malcolm x dai yayinsa ba musulmi ba ne san yana dan shekara hudu a duniya fararen fata masu aƙidar wariya suka kona gidan mahaifinsa kurmus yana dan shekara goma sha biyar da haihuwa ya bar makaranta saboda talauci malcolm x ya musulunta a hannun mabiya elijah muhammad daga bisani kuma ya shiga neman ilimin addini gadan-gadan bayan ya kafu ya yi karfi ya shiga gina cibiyoyi na addinin musulunci a biranen philadelphia da kuma detroit sai kuma a shekara ta 1964 ya zarci kasashen musulmi a afirka da kasashen larabawa wanda suka hada har da biranen makka da madina masu alfarma amma bayan komawarsa gida da 'yan watanni wasu 'yan bindiga suka harbe shi a lokacin da yake gabatar da wani jawabi masu saurare kuma san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau shafiyar ga watan mayun shekara ta 1521 sojin dolar osmaniya suka mamaye birnin belgrade daya daga cikin manyan biranen yankin balkan na nahiyar turai wanda kuma daga bisani ya zama babban birnin yugoslavia tun a ƙarshen ƙarni da goma sha hudu miladiya dolar usmaniya ta fara mamayar wasu daga cikin yankunan balkan cikin shekarar 1541 ta mamaye wani bangare na ƙasar hungary amma a farkon ƙarni na ashirin dolar usmaniya ta fara da rauni daga nan ne kuma tare da taimakon sauran ƙasashen turai ƙasashen yankin balkan su kwace 'yancin kansu daga dolar usmaniya ta turkawa. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 133 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan mayan shekara ta 1890 aka haifi shahararren dan gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka dan kasar vietnam hu chi minh ya kasance mai matukar sadaukarwa domin kasarsa da al'ummarsa su gaba da rayuwa cikin yanci da karama maimakon rayuwa karkashin kaskanci a hannun 'yan mulkin mallaka ba ga kuma ya kasance mai matukar karbuwa da farin jini a wajen al'ummar kasar vietnam saboda saukin kansa da kyautatawa da yake ga jama'a ya jagoranci ƙasar vietnam a shekara ta 1945 zuwa 1969 jama'a masu saurare assalamu alaikum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 shida. ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu kasar sudan jiragen yakin sojojin kasar sun kaddama da hare a kan gidan kwamandan dakarun rsf an kama wasu 'yan najeriya a kan safarar hudar iblis a kasar saudiya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ministan harkokin wajen ƙasar iran sun tattauna a kan batun komawa yarjejeniyar nukiliya yanzu kuma ga labaran da ke da ke rahotanni daga kasar sudan suna cewa dai an sake samun barkewar rikici a kudancin birnin khartoum an kuma kai hari a kan gidan kwamandar rundunar rsf muhammad hamdan galo a yankin jabra wanda ke babban birnin kasar khartoum sha rt ta bada rahoton cewa jiragen yakin kasar sudan din sun yi ruwan mabamai a wasu wurare na dakarun rapid support forces a birnin khartoum daya hannun kuma kwamitin likitocin kasar ta sudan ya yi kiyasin cewa adadin waɗanda suka mutu a yammacin darfur ya kai 500 tun bayan barkewar rikicin goma ranar 15 ga watan afrilu dr aladdin nagad mamba a kwamitin likitocin kasar sudan ɗin ya faɗa a wata hira da manema labarai cewa kwamitin ya kirga mutane 150 da suka mutu a yammacin darfur amma saboda rashin samun hanyar sadarwa da majiyoyi na lafiya yankin darfur bisa ƙididdiga da hukumomin jihar suka gudanar an kesa cewa adadin waɗanda suka mutu ɗin ya kai ɗari 500 ƙalla na ta bangaren hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar masar ta ce kusan mutane da 88,000 ne suka tsallaka kan iyakar sudan ɗin zuwa cikin ƙasar masar don bayan ɓarkewar rikicin a ƙasar ta sudan inda ta ce tana buƙatar tallafi na kuɗi da ya kai kimanin dala miliyan talatin don fuskantar wannan yanayi cikin gaggawa amma kashi goma cikin ɗari ne kawai aka iya samu daga cikin kudaden da ake bukata wasu 'yan najeriya sun shiga hannun hukumomin kasar saudiya kan zargin fatocin hodar iblis da nauyinta ya kai kilogram 55.2 a kasar yan najeriya dai su biyar suna cikin wasu mutane goma sha ɗaya waɗanda jami'an hukumar yaƙi da miyagun ƙauye ta saudiya su kama da hudar iblis a birnin jidda na kasar ta saudiya hukumar yaƙi da miyagun ƙauyen saudiya ɗin ta ce gungun da ake zargi din su bai hodar iblis din ne a wurare daban-daban domin kawar da hankalin jami'an tsaro da yake bayani manjo janar marwan alhazim wanda shi ne kakakin shugaban hukumar ya ce su ta cika a wani samami da jami'an hukumar su kai musu saboda dai na ɗaukar tsauraran matakai akan ta'amuli da miyagun ƙwayoyi inda ake yankewa masu safarar miyagun kwayoyi hukuncin kisa ta hanyar fille musu kawuna ta wani batun wanda shi ma shafi najeriya din gwamnatin tare da kasar ta yi barazanar ɗaukar ma'aikatan wucin gadi da kuma biyan su albashin likitoci da suka shiga yajin aiki ministan kwadu gona najeriya chris ngege shine ya yi wannan barazana ta mai gurbin likitocin da suka shiga yajin aiki din da ma'aikatan wucin gadi yayin hirarsa da tashar talabijin ta channels ministan ya yi wannan barazana ne banda a ranar laraba kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta shiga yajin aikin gargadi na kwana biyar kan wasu bukatu da gwamnati ta ki biya mata bukatun likitocin da sun hada da ninka masu albashi sau biyu da ba su sabbin alawas alawus da kuma biyan su albashin da suke biyan gwamnati game da alawas ɗinsu na samun horo amma martanin ministan shine waɗannan bukatu nasu ba za su yi ba yana ma mai zargin kungiyar da tsaurin ido ga kungiyar likitoci ta najeriya wadda ke tattaunawa da gwamnatin tarayya akan bukatun likitocin to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen ƙasar iran game da cikakken shirin aiki tare akan batutuwan nukiliya yemen da kuma afghanistan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gudanar da wannan tattaunawa ta tarho ne tare da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian domin ƙara jaddada matsayin majalisar ɗinkin duniya na zama cikin shiri domin ci gaba da tattaunawar nukiliya tare da iran ɗin abdullahian da guterres sun yi musayar ra'ayi kan batutuwa da dama waɗanda suka haɗa da halin da ake ciki a ƙasashen yemen da afghanistan da kuma yankin gulf kamar yadda kakakken majalisar ɗinkin duniya ɗin stephen dujarik ya bayyana a ranar larabar da ta gabata shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya tabbatar da cewa hukumar iaea e ba ta cikin tattaunawar da ake akan yarjejeniyar nukiliya yana mai cewa dangantaka tsakanin iran da hukumar tana nan kamar yadda take kuma tana ci gaba islami ya bin haka ne a gefen taro na mako-mako na gwamnatin kasar iran din inda ce hukumar bata da alhakin gudanar da shawarwarin domin alhakin hakan ya rataye ne akan wuyan gungun kasashen 5 plus 1 ya kara cewa dangantakar da ke tsakanin iran ɗin da hukumar za ta ci gaba a ranar 8 ga watan mayu mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya abu ne mai yiwuwa ta fuskar fasaha da kuma diplomasiya to a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city dai ta tsallaka zuwa wasan karshe na gasar zakarin turai banda ta yi wa real madrid dukan kawo ka da ci hudu da nema a wasanni biyu da suka buga real madrid dai wadda sau goma sha hudu tana daukar kofin ta kwashi kashinta a hannu na jimillar ci biyar da daya a hannun manchester city karo na biyu kenan da manchester city take kaiwa wasan karshe na gasar zakarar nahiyar turai a cikin shekaru uku inda a wannan karan za ta fuskanci inter milan a birnin santambol na kasar turkiya a ranar goma ga watan yuli na shekara ta 2023 da muke ciki manchester city dai tana fatan cika babban burin ta na daukar kofin zakaran nahiyar turai to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirshen da muke dauke da su inda zan fara da shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun yadda kazamin fada ya sake barkewa ne a birnin Khartoum fadar mulkin Sudan a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa domin shiga tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a kasar da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an sake samun bullar wani sabon rikici ta hanyar buɗe wuta da manyan makamai a ranar larabar da ta gabata tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a khartoum fadin mulkin ƙasar a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu da suke rikici da juna a birnin jidda na ƙasar saudiya ƙarƙashin sanya idan ƙasashen amurka da saudiya sannan rahotanni sun tabbatar da cewa jirgin saman kasar qatar dauke da tan 35 na kayayyakin taimakon jinya ya isa kasar ta sudan shaidun ganin ido sun bayyana cewa an sake samun bullar wani sabon rikici a safiyar ranar laraba da ta gabata tsakanin sojojin sudan da dakarun rapid support forces a garuruwan bahar khartoum da ke shira arewacin birnin khartoum da kuma garin omdurman da ke macin birnin inda bangarorin biyu suka yi amfani da manyan makamai da matsagaita kan junansu kuma jiragen saman yaƙi suke ci gaba da yin lugudan wuta kan dakarun rapid support forces rikicin sudan ya shiga wata na biyu bisa la'akari da irin wahalhalu da bil'adama ke ciki wanda ya fi kamari saboda karancin man fetur burodi wutar lantarki karancin ruwa da kuma ci gaba da yin gudun hijira daga yankunan da ake gwabza fada yayin da a ranar talata da ta gabata kungiyar likitocin sudan mai zaman kanta ta sanar da cewa adadin mutane da suka mutu ya karu zuwa fararen hula 822 tun bayan barkewar rikici a ranar 15 ga watan afrilu wata majiyar rundunar sojin sudan ta sanar da manema labarai cewa sojojin kasar sudan sun samu nasarar dakile hare-haren da dakarun rapid support forces da suke kira dakarun 'yan tawaye na rapid support militia suka yi yunkurin kaddamarwa daga bangarori uku mabambanta majiya ta kara da cewar manufar kaddamar da hare-haren ita ce ta da zaune tsaye a sansanin sojin sama da ke wadi saidina da ke garin ondulmon har ila yau majiyar ta kara da cewa sojojin gwamnatin sudan sun samu nasarar sake kwace iko da wasu yankuna da suka janye daga cikinsu a ranar talatar da ta gabata ciki har da sansanin kula da jagorancin yankin tsakiya na rundunar sojin saman kasar da kuma bangaren gudanar da wasannin soji da ke tsakiyar birnin khartoum a gefe guda kuma rundunar ta rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta bayyana cewa sojojin sudan da suka bayyana su da masu juyin mulki kuma ragowar sojojin gwamnatin kama karya sun yi yunkurin kaddamar da hari kan rundunar ta a ranar talatar da ta gabata a yankin bahari na arewa amma dakarun gaggawan sun yi arangama da sojojin tare da tarwatsa manufarsu ta wuce gona da iri kamar yadda dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ta watsa wani faifan bidiyo a shafin twitter wanda yake tabbatar da cewa ta mamaye sansanin rundunar sojin sama da ke birnin hartum a daren talata bayan fafatawa da sojojin sudan sannan hotunan bidiyon sun nuna dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a tsaye a gaban ginin sansanin rundunar sojin saman sun ɗauki faifai ne bayan ɗauki ba daɗi da kuma arangama da sojojin sudan a fagen siyasa kuwa ma'aikatar harkokin wajen amurka amurka ta ce jakadan ƙasarta a sudan john godfrey na nan a birnin jidda na saudiya domin nuna goyon baya ga tattaunawar da ake yi tsakanin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da rundunar sojin sudan a ƙoƙarin da ake yi na ganin an ɗauki matakin tsagaita buɗe wuta a tsakaninsu tare da samun damar gudanar da ayyukan jin kan ɗan adam yayin da wata majiyar diflomasiyya ta sudan ta sanar da cewa ana ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin biyu masu faɗa da juna a kashin sanya idan amurka da saudiya da nufin wanzar da sulhu a birnin jidda na ƙasar saudiya amma ba a hukumance ba majiyar ta ƙara da cewa tawagar bangarorin biyu ba su zauna a kan teburin tattaunawa ɗaya ba suna fuskantar juna iyaka dai sun yi musayar bayanai ne kawai ta hanyar masu shiga tsakani kuma ana ci gaba da tattaunawa kan batun kokarin dakatar da musayar wuta tare da samun gagarumar ci gaba inda bangarorin bangarorin biyu suka amince da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta har na tsawon kwanaki biyar kuma akwai yiwuwar a ƙara yawan kwanakin sannan majiyar ta yi nuni da cewa har yanzu akwai saɓanin mahanga dangane da bangaren da zai jagoranci shirye-shiryen matakan soji bayan sanar da cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin su sannan tun a ranar alhamis ɗin makon da ya gabata sojojin ƙasar sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa sun cimma matsaya kan sanarwar jidda wadda ta hada da alkawuran aiwatar da ayyukan jin kai da za a yi cikin gaggawa da kuma tsayar da jadawalin gudanar da zaman tattaunawa na kai tsaye a zaman birnin jidda na saudiya da fatan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a sudan a bangaren jin kai kuwa ma'aikatar harkokin wajen qatar ta sanar da isar da wani jirgin saman ƙasarta da tun talatin da biyar na taimakon jinya zuwa kasar sudan da suka hada da na'urori da kayayyakin aiki aiki waɗanda asusun raya ƙasa na qatar da ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta red crescent ta ƙasar da kuma ƙungiyar qatar charity suka gabatar har ila yau sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta kuma yi nuni da cewa an kuma kwaso mutane 255 da suke rike da fasfo na ƙasar qatar daga filin jirgin saman port sudan zuwa birnin doha na ƙasar qatar wanda ya sanya yawan adadin waɗanda aka kwaso daga sudan tun farkon bullar yaƙi a ƙasar suka haura mutane 1440 a wani lamari da ya danganci yanayin da ake ciki a sudan wakilin kasar ta sudan na dindindin a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya hassan hamid ya bayyana cewa tawayen waɗanda ya kira da 'yan tawayen rundunar rafid support forces yana ɗauke da mummunar illa da ba a taɓa ganin irin ta ba a halin da ake ciki a fagen jin kai yana mai da'awar cewa dukuwa da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi na daƙile waɗannan munanan illoli wakilin kasar ta sudan a geneva ya jaddada wajabcin kiyaye abin da ya kira ka'idojin jagoranci na kasa da kasa wajen aikewa da bayar da agaji ga waɗanda yakin ƙasarsa ya shafa har ila yau a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa sakamakon gudanar da ayyukan jin kai tana buƙatar kuɗaɗe dalar amurka biliyan biyu da miliyan ɗari biyar da sittin a wani bangaren shirin bayar da agajin jin kai a sudan a wani zaman tara manema manema labarai da su gudanar na haɗin gwiwa a wannan mako a birnin Janeba, Ra'uf Mazo, mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jin kai da Ramesh Rajasingam, mataimakin babban sakataren harkar kula da harkokin jin ƙai sun bayyana cewa mutane dubu ɗari biyu da ashirin ne suka yi gudun hijira daga Sudan zuwa ƙasashen Masar, Chadi da Sudan ta kudu sakamakon yakin da ake yi a ƙasar ta Sudan tsawon wata guda. Jami'an biyu a taron manema labaran sun jaddada cewa abin da ya fi dacewa yanzu shine tallafawa waɗanda suka yi gudun hijira daga sudan da kuma tallafawa ƙasashen da suke karɓan bakoncinsu kuma ana sa a wannan mako majalisar ɗinkin duniya za ta sake yin dubi kan shirinta dangane da ƙasashen da suka karɓi 'yan gudun hijiran sudan da suka kai miliyan guda a wannan shekara jami'an biyu sun kuma jaddada cewa akwai mutane kimanin miliyan 25 waɗanda suke matsayin kusan fiye da rabin al'ummar sudan da suke buƙatar agajin jinƙan ɗan adam suna masu gargaɗin cewa halin da ake ciki a sudan na ƙoƙarin rikidewa zuwa rikicin yanki da bunƙasa cikin gaggawa rahotanni sun bayyana cewa bayan wata guda da barkewar yaƙi a sassa daban-daban na ƙasar sudan wani adadi mai yawa na al'ummar birnin khartoum na rayuwa ne tare da ƙararrakin jiragen yaƙi da kuma ƙarar harbe-harben bindigogi hali kuma tsananin bakin ciki ya lulluɓe fuskokin mutane da dama da suka rasa makusantansu da masoyansu sakamakon harbe-harben makamai masu linzami da musayan harsashi gami da tashe-tashen bama-bamai da ake harba su kan mai uwa da wabi yayin da iyalai ke kara tarwatsewa ta hanyar kaura daga wannan wuri zuwa wani cikin mawuyacin halin tattalin arziki da tsaro a tsakiyar watan afrilu mazauna babban birnin sudan sun farka da wani sabon lamari yayin da aka fara yin taho gama tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces hasashen da aka yi kan bangarorin biyu ya fito karara kamar yadda masu lura da al'amura suka yi furci da hakan inda rundunar sojin ƙasa ta tattaro ɗimbin dakarun soji daga jihohi zuwa birnin khartoum da kewayen birnin kuma ta takaddama ta ƙara ta'azzara tsakanin bangarorin biyu dangane da batun neman haɗe rundunar rapid support forces da rundunar sojin ƙasar an fara gwamza faɗa ne a yankin birnin wasanni da ke kudu maso yammacin birnin khartoum fadar mulkin ƙasar har zuwa filin jirgin saman ƙasar da hedkwatar rundunar sojin ƙasar da kuma fadar shugaban ƙasa kafin daga bisani ya koma sauran yankuna da garuruwa a daidai lokacin da ake samun musayar zargi kan wadda ya fara harba harsashi na farko a yaƙi tsakanin bangarorin wurin biyu da suke rikici da juna a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku gamayyar kungiyoyin fafutuka ta M 62 a jamhuriyar niger ta buƙaci a gurfanar da tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu a gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar kan badakalar nan ta sayar da uranium ta bayan fage da ake warkabi da uranium gate. Wani bincike ne na ƙasa da kasa ya bankaɗo bayanan da ke nuna alamun hannun tsohon shugaban kasar alhaji muhammadu isufu a badakalar ta sayar da ton 2,500 na karfen uranium ta bayan fage a shekarar 2011 inda ake zargin ya karbi kudi dalar amurka miliyan biyu da dubu ɗari shida a matsayin kamasho wannan shine maudu'in da muka nemi jin ta bakin ku a wannan ranar malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci muna lahiya wannan muridi da kuka aza to lalle lalle kan maganar da ke akwai gaskiya hasiya ba ta ba ta yi hakunta da muhammadu isu tunda waye ta shi yayi ta ni ko ina gani bayan da za a yi a ce bara ya mamaye gidan shi shari'a a nan tunani amma su ma tura da suka ce muhammadu isu ya sata dan sata ba a ci da su ba da an ci da su da shi kenan su an ci lalai eh dan haka suka tona asiri tunda ba su samu ba amma da sun samu da ba su gayin wani abu gidan radio jamhuriyar musulmi magana kalla buta daga nan jamhuriyar nijar garin arlita unguwar kare kwarbe salamu alaikum sai na ji gare assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu bi wa hausa mai da farko suna na ɗayiru mangala ruwan jigawa da mangaran jamhuriyar nijar a bisa badakalar wannan shirin na tsohon shugaba muhammadu yusufu muke kira da kotu da hukumar cin hanci da rashawa ta gaggauta yanke hukuncin da za a yi akan shi wannan tsohon shugaban ƙasar Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkan mu da war haka mai magana da wuri Andu daga Niamey a jamhuriyar Nijar. Eh na a yau dangance da karar da M Sassan dai suka kai tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu na kan cewa ya rubuta ciki ko ya hana da wasu kuɗaɗe da aka yi cinikin uranium ta bayan fage. Da wannan gaskiya za a iya yaba mai ta kungiyar irin yadda aka ga ta yi fafutukanta hatta fito da wannan. So amma inda matsalan yake ba Muhammadu rike su ko ƙananan yan da su wanda an san sun yi almundana sun yi rubuta ciki da kudin ƙasar su ranar suna al'amuran su balantana shi da yake yana da rigan kariya amma kowa komai da yan ƙasa sun san waye shi kuma za su ga kallon shi da wannan tabon da ke jikin shi fatan mu dai Allah ya sa kuma waɗanda suke kan mulki yanzu kada su rufe idanu kan abubuwan da ke faruwa na cin hanci da rashawa ya kamata su rika ba wa 'yan ƙasa haske dangane da abubuwan da ke faruwa wanda ko ba komai al'ummar Niger tana ɗan sa rai ga wannan shugaban wanda yake ci yanzu na watakila zai yi wani abu a kai. Sashen Hausa na gidan radio iran sunana sanusi maɗattayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger saka tsohon shugaban mu na jamhuriyar Nijar Muhammad Isufu a gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta halsaya da gamayyar mambobin ƙungiyoyin fararen hula na Ams suka yi sakamakon kama shi da rubda ciki da dukiyar ƙasa wannan ya yi daidai domin kuwa ana tauna tsakuwa domin aya ta shiga taitayinta daga ƙarshe fata na shine ya kamata gwamnatin ƙasar Nijar ta yi abin da ya dace akan shi wannan mahandami da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara azurta ƙasashenmu na Afirka haka da jagorori na gari masu kwatanta gaskiya da adalci mu kuma talakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madadai da Magaram Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Karim Ibrahim wanda ake cema Abdul Guntu daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina da zan bada kan wannan badagala ta tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu da aka binciko eh, ni sai in ce a nan gaskiya ce ta yi halinta Eh, in kuna tuna da amma akwai ɗan jarida a Nijar wanda ya bincike kan wannan badakalai ya bayyana ta da cewa an sace kuɗi har wajen miliyar 200 dai san miliyar wajen miliyar 200 na sefa idan Allah wannan kuɗaɗe ba kaɗan ba ne amma da aka tashi da cewa shafaffe da mai ne ake zargi da shi sai aka kai shi kotu aka mishi shari'a aka nuna cewa ƙarya ce yake ya ma tsohon shugaban ƙasa ko ya ma gwamnatin tarayya kasafi har aka mishi tara to yanzu da yake gaskiya ta halinta kasu nan eh, yan jarida da suka binciko wannan abin ba ma daga jamhuriyar Nijar ba ne ba. Radio Tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu dan wani shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da gari Trezere General na masu kira da shayi na Afirka gaba daya. To kungiya a gace rami rami da an zaka gina shi na mugunta gina shi gajere kaka je ka fada. Mu da kullum roƙon eh, addu'a da muke kasar mu ta Nijar Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin kasar mu da duk musulma sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar bugu da kari turjeriya general na masu kira da shawarar na afirka salam ya ci hausa mai magana sai na elhaji umar da makarar jamhuriyar nijar to ra'ayina da zan bada game da wannan matakala ta kungiyar fafutuka da emsu wasan ta bukaci a gurfana da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar nijar muhammadu yusuf to ni abin da zan ce anan gaskiya musu wasan da kai mu musamman ma a ta kungiyar fafutuka da take aiki ko kuma take yaƙi da cin hanci da rashawa a nan jamhuriyar Nijar. Gaskiya mu ba mu santa ba, ba mu kuma ko zuwa gaba dai in an buɗe wata kungiya. A yanzu dai mu babu wata kungiya da muka sani wadda take fafutuka ko kuma take yaƙi da cin hanci da rashawa. Alal misali a nan jamhuriyar Nijar da nan kasashen mu na Afirka cin hanci da rashawa da ma abu ne wanda ya zamanto ruwan dare game duniya. Don haka sai dai mai fatan kawo Ubangiji Allah ka mana shi shugabanni na gari kuma ya kama na kungiyoyi wanda suke aiki don talaka ba kungiyoyi wanda ke yi don kansu ba salon biyu hausa mai magana usain alhaji umar da magaram shamhuriya nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu boh hausa gidan rediyo musulunci na jamhuriyar iran muna jin jina muku ne ki bamu da muke bayyana rayukan to a gaskiya wannan maudu'i ne wanda kusan ya yi daidai akan gaba eh, musamman duba da yanda wani lokaci da muke cikin wani yanayi a cikin Nijar na albabazzaranta duke kasa tunda duk inda ake albabazzaranta duke kasa babu zancen ci gaba a cikin kasa to ya kamata duk masu irin wannan halin ko suwaye su ko menene su ko wanne matsayi suke da kasa ya kamata a hukunta su wannan shine gaskiya kuma shine shari'a ta gaskiya to sai dai mu kusan karshen lokutan nan da muke ganin wannan hukuma ta harsiya musamman tunaninta ya kare ne a bisa kan 'yan siyasa musamman 'yan adawa ko kuma talaka wanda bai da ƙarfi ko kuma wani wanda ake tunanin zai kawo cikas a cikin tafiya to wannan doka shi ne take buga amma sauran duka shi a da mai ne kenan mu a nan shawarar zamu ba da kamata doka ta bugi kowa kowa dan kasa ne kuma babu wanda ya huce doka doka tana sama da kowa mai magana ubarma daga garma a jamhuriyar Nijar. Eh, Radio Tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Frezi na kulabar a yanzu da take a Agadas a jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin kwamiti na masu kira da sauraron rediyo na Afirka. Ra'ayina a yau yau da zan bayyana bisa kan wannan maudu'i da kun ka mai mahimmanci kan wannan badakala da eh, aka bayyana da cewa da hannun tsohon shugaban mu na Nijar Isuf Muhammadu a cikinta eh, wannan badakala ta Iraniyon ta mulika. To mu abin da za mu cewa eh, game da haka lalle tsohon shugabanmu na Nijar Isuf Muhammadu ya mulki ƙasa tsawon shekaru goma kuma bakin gwalgwado an samu alkhairai da ci gaba kuma an samu koma baya da rashin tattalin arziki da sauran kalubale da sauran abubuwa to amma mu abin da muke gani wannan eh, kaman badakala da akce da sa hannunsu wanda daga manya-manyan kasashe suke na turawa yana da kyau mu 'yan afirka mu sani wannan shugabanni namu ba mu da kamar kuma bai yiwuwa ne muna shi muna gani wasu manyan kasashe suna kaman kulla ma shugabannin mu makirci da sharri kala-kala saboda yau ku diba ku gani abin da ya shahi burkina faso ku diba ku ga mali ku diba ku ga sudan irin da sharrin wannan tura ya hargitsa su duka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka muna jin daɗi yadda kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana a kasashen mu da ma duniya ga baki daya yanzu ma yana so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya wannan abin da 'yan farar hula na m dai suka yi yunkurin ganin cewar an gurfanar da tsohon shugaban kasa a gaban alfiya to gaskiya wannan abin mun ji daɗin shi to dan dai mun san ba abu ba ne mai yiwa tunda akwai abubuwa da yawa wanda aka yi a nijar wanda sun wuce a gilga muna tunanin kamar a wani abu ko kuma gwamnati za ta ɗauki wani mataki haka yanzu babu wani wanda doka ta ta yi aiki a kan shi kenan irin wannan abubuwan an jima ana yin su dai muna fata ubangiji allah ka mana zama lafiya a kasashenmu da ma duniya gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdo kibiya ɗaya daga cikin mamba na kungiyar masu sauraron rediyo na afirka na kiraye ku daga unguwar kadamari ta birnin tamagaram a jamhuriyar nijar to ina so in bani da ra'ayina akan akan wannan eh, badakala da ake tuhumar tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar gaskiya ni a nawa ra'ayi wannan hira a barta kawai a shawa mushi lahiya a barta don saboda shari'a talaka dan Nijar gaskiya a duniya ba ta yiwa sai an je gaban Allah saboda ba yau ba a Nijar ake ruwa kuma ƙasa tana shanyewa saboda ma'ana ba yau ba magabata na jamhuriyar Nijar suke zaluntar talakawa kuma kowa ya sani abin har ya fito hili eh, deja a koda yaushe mun san muna da arzikin ƙasa mun rasa ina yake yi bin mu da hanyoyi bin mu da ga da matsalar ruwan sha gamu da tsadar rayuwa kowa ya sani kenan kawai wannan tuhuma da ake yi a barta komi sai an je wurin Allah kawai Allah shi zai mu shari'a ta talakar dan Nijar tsakanin shi da shugaban shi saboda duk wannan shari'a ta duniya banza ce saboda ba shari'a gaskiya za a yi ba mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya ɗaya daga cikin mamba na kungiyar masu sauraron rediyo na Afirka na kira ku daga unguwar Kadamare ta birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum rahmatullah sashin hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama domin na tofa albarkacin bakina hakikan gaskiya za mu yi za mu yi jinjinawa game da kungiyoyin fafutuka da suke ta MCM su akande da suka bukaci a gurfana da tsohon shugaban kasa a gaban hukumar cin hanci da rashawa ta halsiya wannan hakan ya yi daidai kuma muna jinjina musu allah ya ba su sa'a kuma muna kira ga hukumar ita kanta hukumar halsiya ya kamata ta yi fitike mai tsanani kuma domin gano gaskiyar al'amarin na cinikin yuraniya ta bayan fage hakan abu ne da ya dace kuma da fatan shi kanshi shugaban kasa zai ba da babbar dama kamar yadda ya dauki alkawali na cewa duk wanda ya ci dukiyar kasa to za a gurfanar da shi za a yanke masa hukunci daidai da laifinsa yan kasa dai sun baza kunnuwa sun baza idanuwa suna jiran wannan hukunci allah ya kawo na ci gaba mai amfani a kasashen mu na afirka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 mata a cikin al'umma. jama'a masu mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni zainab bashir nake gabatar muku da shi da ganar rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kuma doka sani yau ma samu ci gaba daga inda muka tsaya. har za ta shige ɗakin ta sai kuma ta nufi ɗakin laila ta murɗa kofar a hankali ta tura sai ta same ta zaune tsakiyar gado hawaye shaɓe shaɓe a fuskar ta wayar ta makale a kunne da alama magana take da wani da wa kike waya momi ta tambaya with serious face sai da ta sauke wayar sannan ta kalli momi madina momi ta karasa shigowa cikin ɗakin gaba ɗaya tare da mai da ƙofar ta rufe laila wannan sirrin ki ne duk amintar da kike da madina karki faɗa mata sirrin ki. to momi ta amsa tana share hawayenta ki ɗauka kuskure ne kowa ai yana kuskure idan kina yawan kuka sai ki saka mutane su zargi wani abu sakowa ta yi da kafafuwanta a ƙasa tana ƙara share hawayenta momi har ta juya sai kuma ta juya ta kalle ta and for the very last time zan sake tambayar ki kina son talba laya ta daga kai wallahi ina son sa momi ina son shi me yasa kike tambaya ta ne ba komai ki kwantar da hankalinki Leah ta daga kai alamar gamsuwa sannan momi ta juya ta fice daga ɗakin zuwa ɗakinta a hankali ta tura kofar ɗakinta ta shiga kai tsaye ta nufi gadonta ta sauke jakarta da mayafinta a kai sannan ta zauna tana sauke dogon numfashi allah ka yafe mana ta furta tana limshe ido sai kuma ta busar da iska bakinta faruk ina son an jima zan fita kasuwa ya jiyo ya kalle ta yana kokarin saka agogon hannunsa gurin me tufafi zan siyo kuma zan siya wa sultan ma karki je ko ina kuma karki siya wa ɗana komai da kuɗin da ban san inda suka fito ba yana gama faɗar haka ya saka takalminsa ya fice daga gidan gaba ɗaya wani dogon tsaki ta ja ta burguda masa baki wallahi sai na je wato bayan talauci har da hasada tana damun talaka ta tashi zaune saman kujera rike da wayarta tana taɓa baki data ta kunna ta shiga facebook sai da ta fara duba notifications ɗinta ta shiga comment tana duba yadda maza ke yaba surarta kowa da yadda yake yaba sabon hoton da ta dora murmushi take tana ta bin comments ɗinsu da like har cikin zuciyarta take jin daɗin yadda suke yabanta ba ta da fargabar komai domin ta yi blogin ɗin faruk da duk wani ɗan uwanta na kusa da ta san zai iya ce mata ta gyara ko ta daina daga familin faruk har nata 'yan uwan bayan ta gama karanta comment ɗinta ta leƙa inbox ɗinta saƙonni ta tare da yawa ciki har da bakin fuska da ba su saba mata magana ba kamin ta yi ma mutum reply sai ta duba profile ɗinsa ta duba abokansa aikinsa hotunansa da kuma inda yake zaune da zarar ta ga alamar mai rufin asiri ne sai ta sake masa idan kuma ta ga sabanin haka sai ta yi blogging ɗinsa a take ibrahim ta furta sunan da ke profile ɗinsa sai kuma ta shiga duba hotunansa da inda yake aiki kana, kana ganin sa kasan mai abin hannu ne komawa ta inbox ɗinta ta amsa masa da tanks akan yaba kyauta da ya yi kyanta da ya yi yana online a take mai mata da amsa babu godiya tsakaninmu wani ma ya rawa balle dan makaɗi uhm, haka kace haka ma yake wani ya bawa wani ya ba mana matarmu balle kuma ni ba shi ta zaro ido gaba gabanta ya faɗi ya sani kenan ko kuma dai wasa ce ta faɗa tana tashi tsaye matarku kuma ta tambaya domin tantancewa eh mana ba matar faruk bace rafi'a ka san faruk ne sosai ma tare muka yi makaranta da shi ta ƙara zaro ido na shiga uku gaskiya abokinmu ya yi dacen mata kina da kyau ya rubuta mata sai ta koma ta zauna tana ƙoƙarin kwantar da hankalinta da alama shi ma shege ne allah sarki ashe kun yi karatu tare ta amsa masa eh sosai ma na zo har auren sa ai kuma ko lokacin da kika haihu na so na zo ban samu dama ba ya bebin lafiya kalau ya naku iyalin ni kam da saura har yanzu ban yi aure ba sai na samu mai kyau irin ki hmm. kana ko da kyau na kamar gaske da gaske ne mana faruku bai taba faɗa miki kina da kyau ba hmm. ne reply din da ta yi masa sannan ta kashe data ta ajiye wayar ta nufi inda sotan yake yana bacci tattashe shi ta ba shi ragowar kaza jiya ita ma ta ci ta ƙoshi sannan ta shirya masa ita ma ta shirya ta ɗauki jakarta da mayafi ta riko hannun sultan suka fito daga cikin gidan sai da ta kulle gidan sannan ta nufi makotansu ta ba da ajiyar sultan ita kuma ta kama hanyar titi ba yau ta saba satar hanya ta fita ba wani lokacin idan ta tambaya ya hana ta ta ma fita take wani sa'in kuma ba ta ma tambayarsa gashi idan ya fita baya dawowa sai dare idan ba wani abu ya bijiro ba ko ma ya dawo ya tarar bata nan sai dai ya haƙuri ya danne abin a zuciyarsa malam tsohuwar kasuwa ta faɗa bayan ta tsaya da mai adaidaita kai kawai ya ɗaga mata san bata lura da kofatan da ke kafafunsa ba ta shiga sai da ta gyara mayafinta da face mask ɗinta da ke fuskar ta sannan ta ajiye jakarta gefe kamar an ce duba ki gani tana kallon bayansa kansa sai ta ga kan kamar na tsuntsu har wani rawa yake kamar zai faɗo ga bayansa duk gashi kamar dabba malam tsaya na fasa zuwa ta faɗa da sauri tana runtsa ido sai mai fef ɗin ya faka gefen titi tsabar tsoro ya sa bata tsaya ɗaukar jakarta ba ta fita da sauri tana haki tana fita mai fef ɗin ya ci gaba da tukinsa kamin ta rufe ido ta bude har ya ɓace da ganinta to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 saman yaƙi da kuma buƙatar da shugaban ƙasar ukraine ya gabatar ta neman shiga tsakani don kawo ƙarshen yaƙin tsakanin ƙasarsa da rasha da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. majiyoyin jaridun rasha sun bayyana cewa jiragen saman yaƙin rundunar sojin rasha sun kaddamar da wasu munanan hare-hare kan ƙasar ukraine ciki har da fadar mulkin ƙasar cape yayin da shugaban ƙasar ta ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci shiga tsakanin ƙasar afirka ta kudu kan shiga tsakani wajen ganin an cimma shirin aiwatar da zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi tsakanin ƙasashen ukraine da rasha jaridar Kommersant ta kasar rasha ta watsa rahoton cewa an harbo jiragen yaƙi biyu da jirage masu saukan ungulu biyu na rundunar sojin rasha ranar asabar da ta gabata a kusa da kan iyaka da ukraine kuma rahoton ya tabbatar da mutuwar dukkanin matokansu kamar yadda shahararriyar jaridar nan mai zaman kanta da ta mai da hankali kan labaran tattalin arziki ta yaɗa rahoton cewa an harbo jiragen saman kasar rasha kirar su 34 da su-35 guda biyu da jirage masu saukan ungulu kirar mi-8 a kusan lokaci guda a wani harin kwantan bauna da aka kaddamar kansu a yankin priyesk na kasar rasha da ke kan iyaka da ukraine jaridar a shafinta na yanar gizo ta kara da cewa bisa bayanan farko-farko sun bayyana cewa an shirya cewa jiragen saman yakin biyu za su kaddamar da hare-hare ne da makamai masu linzami gami da bama akan wasu wurare a yankin chernihiv na kasar ukraine kuma jiragen yakin suna tafa ne da rakiyar jirage masu saukar ungulu guda biyu na tallafi baya ga wasu ayyuka da za su gudanar da suka hada da ceto matukan jiragen da za su kai har haren idan aka yi rashin sa'a aka kakkaɓo su a bangare guda kuma kamfanin dillancin labaran rasha tas ya habarto cewa wani jirgin yakin kasar su-34 ya yi hatsari a yankin ryansk amma bai bayyana dalilin da ya janyo hatsarin ba hakanan kamfanin dillancin labaran na tas ya kuma nakalto daga wani jami'in bayar da agajin gaggawa cewa tabbas gobara ta tashi a cikin injin jirgi mai saukar ungulu kafin ya faɗo ƙasa a kilinsi mai tazarar kilomita 40 daga kan iyaka kamar yadda wani shafin watsa labarai da ke goyon bayan kasar rasha a kafar telegram ya wallafa wani faifan bidiyo da ya nuna fashewar wani jirgi mai saukar ungulo a lokacin da yake wucewa ta kan wani tudu mai tsayi sannan ya kauce daga kan hanyarsa ya faɗo ƙasa yana mai cin wuta a cewar majiyoyin gwamnatin ranar da aka kabo jiragen ta kasance mafi muni a cikin shekarun da suka gabata ga rundunar sojin saman kasar ta rasha inda rundunar ta yi hasarar jiragen sama kirar helikwafta guda biyu na mi-8 da jiragen yaƙi kirar su-34 da su-35 masu kai hare-hare da sako bumabumai daga sama da aka harbo a yankin da ke yammacin kasar rasha inda majiyoyin suka yi ikirari da cewa harbo su aka yi a wani gagarumin ci gaban siyasa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya tattauna da shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa inda ya buƙace shi da ya taimaka wajen shiga tsakani domin ganin an cimma shirin wanzar da zaman lafiya tsakanin ukraine da kasar rasha da nufin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi tsakanin ƙasashen biyu zelensky ya bayyana haka ne a wani jawabi na bidiyo daga birnin roma fadar mulkin kasar italiya kwana guda bayan ramaphosa ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin tun da farko dai sandini mufamadi mai baiwa shugaban kasar afirka ta kudu shawara kan harkokin tsaro ya ce kasarsa ba ta nuna son kai a cikin wani rikici ta hanyar nuna goyon baya ga wani bangare bayan da gwamnatin afirka ta kudu ta yi allah wadai da zargin da kasar amurka ta yi mata na baiwa kasar rasha makamai lamarin da ya haifar da rikicin diflomasiyya a tsakanin kasashen biyu a makon jiya mufamadi ya kara da cewa idan har aka samu bullar rikicin tashe-tashen hankula matsayin ƙasarsa shine kullum za ta tabbatar da cewa ta gabatar da gudumawarta ga bangarorin da suke rikici da juna tare da taimakawa dukkaninsu domin su kama hanyar da ta dace wajen warware wannan rikici da ya kunno kai a nashi bangaren jakadan kasar amurka a afirka ta kudu robin brigeti ya yi furuci da cewa yana da tabbacin cewa cewa wani jirgin ruwan kasar rasha da amurka ta kakaba masa takunkumi ya zo ya yi lodin makamai daga wani sansanin sojin ruwa da ke kusa da birnin cape town na kasar afirka ta kudu a lokacin da ya zo can a watan disamban shekarar da ta gabata matakin da shugaban kasar ukraine ya dauka na nuna kyakkyawan fata game da shiga tsakanin kasar afirka ta kudu a rikicin kasarsa da rasha shugaba zelensky ya mayar da martani ne kyakkyawa ga rashin yiwuwar paparoma francis wajen kawo karshen yakin a amsar tambayar da ya bayar game da batun shiga tsakani a rikicin ƙasarsa da rasha a wata hira da gidan talabijin da rediyo na rai wan a lokacin zantawarsa a ƙasar italiya zaleski ya bayyana cewa tare da dukkanin girmamawa ga fafaroma batun shine cewa ba su buƙatar masu shiga tsakanin ukraine da maharan suka mamaye mata yankunan ƙasa amma suna buƙatar shirin aiki ne don samar da zaman lafiya da adalci ga ukraine zelensky ya ce a baya ya nuna cewa ba zai yiwu a tattauna da putin ba ya ƙara da cewa ba wata ƙasa a duniya da za ta iya yin hakan bayan ganawarsa da jami'an italiya da paparoma francis zaleski ya nufi kasar jamus a ziyarar da yake yi domin neman ƙarin goyon baya daga abokan ƙasarsa na yammacin turai kuma rahotanni sun bayyana cewa ƙasar jamus ta sanar da gabatar da tallafin soji da ya kai na kuɗi euro biliyan biyu da dugo bakwai kwatankwacin dalar amurka biliyan uku ga ƙasar ukraine wannan shine shirin taimakon soji mafi girma da jamus ta bayar ga ukraine tun bayan bullar yaki tsakanin ukraine da rasha sannan ƙasar ta jamus ta kuma karbi 'yan gudun hijiran ukraine kusan miliyan guda kamar yadda wannan ziyara ta shugaba zelensky tana zuwa ne a lokacin da rundunar sojin ukraine take shirye-shiryen kaddamar da farmakin mayar da martani kan sojojin ƙasar rasha a daidai lokacin da ƙasashen biyu ukraine da rasha suke sanar da samun nasara a birnin bakhmut da kewaye inda aka shafe watanni ana gwabza kazamin faɗa a tsakaninsu gwamnatin ukraine ta sanar da cewa kasar rasha ta ci gaba da kai hare-hare cikin dare kan babban birnin kasar ta ukraine kiev a rana ta biyu a jere inda ta yi amfani da jiragen sama masu sako bamabamai da jirage marasa matuka ciki rundunar sojin ukraine da ke birnin kiev ta bayyana cewa sojojin rasha sun kai hari da makami mai linzami kan babban birnin ukraine cikin dare wanda shine na biyar tun farkon wannan wata na mayu kuma dakarun tsaron sararin samaniyar ukraine sun yi nasarar kakkaɓo makamai masu linzami guda shida rundunar sojin ta ukraine ta kara da cewa wasu jiragen saman yakin rasha guda hudu ne kirar tu 95 suka kaddamar da hare-haren bayan sun tura wasu jirage maras sa matuƙa ciki a ƙoƙarin gano cibiyoyin tsaron kula da sararin samaniya a birnin Nakif. majiyar ta kara da cewa har-haren ba su janyo hasarar rayuka ko jikata ba sai dai ta ce tarkacen makamai masu linzamin sun faɗo kan unguwanni da yankuna da dama a babban birnin ƙasar da kewaye kuma barnar ta ta'allaka ne da kayayyakin more rayuwa a hare-haren da aka kai kan kudancin kasar ukraine kuwa gwamnan lardin gerson na kasar ukraine ya bayyana cewa fararen hula goma sha hudu ciki har da wani karamin yaro sun samu raunuka sakamakon harba makaman roka na rasha kan galibin yankunan kudancin lardin har ila yau gwamnan ya yi nuni da cewa sojojin rasha sun ɗauki tsawon sa'o'i suna ƙaddamar da hare-hare da suka kai har sau 46 akan unguwannin jama'a da makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da kuma cibiyoyin kula da tsofaffi kamar yadda gwamnan ya ƙara da cewa an kwashe mutane da dama daga yankunan da aka kwato daga hannun sojojin rasha da suka mamaye sakamakon ci gaba da lugudan wuta ta sama da ake yi a birnin na kerson a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron rasha ta watsa rahoton cewa sojojin kasar ta sun harbo wani jirgin saman yakin ukraine da ya kai hari kan sojojin da suke mamaye da birnin kherson a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar rasha sputnik ma'aikatan tsaron ta rasha ta ce na'urorin tsaron sararin samaniya sun kakaɓo wani jirgin sama kirar su 24 na rundunar sojin saman ukraine a kusa da ƙauyen blozaka na lardin kherson hakanan ma'aikatar tsaron ta kuma bayyana cewa sojojin na rasha sun kuma kakkaɓo makamai masu linzami guda uku na ukraine da aka harba kan yankunan da suke ƙarƙashin ikon sojojin rasha har ila yau shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya jaddada yin kira ga ƙungiyar tarayyar turai da ta gaggauta aikewa da kayan aiki ga dakarun ƙasarsa kuma a ganawarsa da shugaban ƙungiyar tarayyar turai ursula von der leyen a lokacin da ta ziyarci birnin kiev fadar mulkin kasar ukraine shugaba zelensky ya yi furuci da cewa bangaren rasha ya gaza wajen sarrafa birnin bakhmut da kuma samar da wata nasara a ranar tunawa da tara ga watan mayu ranar nasara a kan nazi a cewarsa a nata bangaren ursula von der leyen ta tabbatar da cewa tarayyar turai ta ware sama da euro biliyan daya domin sayan makaman yaƙi da ƙasar ukraine take bukata tana mai jaddada cewa ƙasar ukraine ta samu gagarumin ci gaba fagen cimma matakan shiga kungiyar tarayyar turai masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to da wannan zamu kai sai idan Allah mai kowa da komai kan gobe safiyar asabar za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri awai gari cikin koshin lafiya